masu kalar da mu barka mu da safiya da fatan cewa an waye gari cikin koshin lafiya to madalla ni muhammad awal garba zan jagoci shirin mu zagaye duniya mu sha labari anda a kowane lokaci ko kowace safiya muke kawo muku labarun kasashe daban-daban kamar yadda kowace kasa ta waye gari a nahiyar mu ta afirka da ma sauran nahiyoyin duniya baki daya kamar kullum dai muna tare da bakin namu da ko bakon namu da muka gayyata ne Alhaji Garba Abubakar wanda duk lokacin da muka bukace shi yana amsa goron gayyatar mu shi ne raka ni a wannan shiri mai tarin albarka na mu zagaye duniya mu sha labari salamu alaikum alhaji garba wa alaikum salam wa rahmatullahi da fatan cewa ka zo lafiya ko alhamdulillah Allah ya tabbike ni na tashi kuma na gaisa da duk masu kallon mu a wannan lokaci na kuma musu barka da warhaka marasa lafiya kuma Allah kara musu Allah koro musu sauki amin ya rabbi masu lafiya kuma Allah kara musu madalla to ba ta da bata lokaci ba dai zamu tsallaka ne can kasar tarayyar Najeriya an da zaka a can kasar ta Najeriya aka samu akalla mutane ma'ayan wato ma'aikata ne a fannin nan na telecom su goma sha daya suka shiga lahira a yayin da wasu kuma da dama suka jikata ko da yake wani abubuwa dai sun biyo bayan wani su harare ne da aka kai musu musamman ma a yayin da suke gudanar da ayyukansu wanda waɗansu masu ra'ayin kishin addinin musulunci suka kai hari a kansu amma muhammad salisu ya haɗa mana rahoto akan wannan al'amarin da ya faru a can ƙasar ta tarayyar najeriya Ƙungiyar 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci da ke yammacin Afirka sun buɗe wasu ma'aikatan telecom wuta a yayin da suke kan aikinsu da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya a ƙauyen Wajirgo da ke kilomita ɗari da hamsin da Borno na Maiduguri, Najeriya. Waɗannan maharan sun zo gurin ne da sassafe a yayin da suka jikkata da yawa daga ciki kamar yadda Mustapha ya tabbatar. Sai dai bayan haka mazauna ƙauyen sun tada bore har da ma ƙona wannan igiyoyi na telecom wanda ma'aikata suke cikin sawa aka buɗe musu wuta. Amma kafin su fara aiki a wannan gurin. 'Yan ƙauyen sun nuna musu rashin su, to gashi ta kawo musu matsala ko da yake ma'aikatan sun ba da amsar cewa ba za su iya barin wannan aiki ba domin da wannan harka suke ciyar da iyalansu. Sannan waɗanda suka ji rauni an kai su asibiti da ke kusa da ƙauyen sai dai a nan ma maharan ba su bar su ba domin sun yi yunkurin zuwa can har su uku domin hana likitoci musu aiki amma hakan bai samu ba. wannan yanki na maiduguri dai yana fama da harare ne na 'yan ta'addan boko haram in ba manta ba dai eh, maharan suna kashe al'umma da dama kuma suna kai hari kan al'umma da basu ji ba basu gani ba alhaji garba abubakar ya kake ganin an da za a yi na maganar ah, sha'anin tsaro a kasar tare najeriya musamman a wannan bangare na maiduguri wanda abin dai har yanzu an kasa samo kan al'amarin domin irin yadda matsalolin da wannan bangaren ya fada a ciki ba wai an kasa samo. kan abin ba ne ka san wannan abubuwa ne wa'anda ba ka san da wa kake harka ba su wa'annan mutane masu tsoron ra'ayin nan a sibilan suke shi ya zo ya tsaya ka yi hira da shi ma ba ka san waye shi ba shi ya juya an jima kaje ya yi an yi bindiga mutane sun mutu wannan su kuma abin da suke yi ba addini suke gyara ba hmm. rusa islama suke yi in dai su musulmai ne ai bai ceci da su haka ai islama bai ce ai haka ba to ya za su su rabuke suna maganar islama wani su ni na daukan su wa'annan su riga su rida hmm. ba musulmai ba ne suna ɓata wa islama suna suna suka ana kyamun islam allah ya sa allah ya riga ya yi tsarinsa sai dai ta yi gaba ba ta yi baya ba amma a da suke yin nan na na rusa islama ne to su kuma mutanen garin abu ɗaya za su yi gwamnati bai da idan nuna ko ta ina hmm. al'umma su ne mataimakan gwamnati su mutane irin wannan garin sun san su waye ko kuma sun san wa'yansu a cikinsu tun da yake ran da suka zo su yi aiki sun ce musu kada ku yi ba su samu goyon baya a wajen al'umman garin ba eh mm. to me isa suka bari aka sun san abin da ake ciki shine muke roƙon ni ina roƙon al'umma inda ana so wannan abubuwa wannan fitina da yake zuwa ƙasan afirka a samu a rage ta ba za ta za a ba karewa ga baki dai sai allah amma mu rage abin shaida taimakon mazaunan gari taimakon sarakan gari taimakon al'umma hadda a ji tsoro cewa wani na mu yadda da shi ba ina da ra'ayi ina da ina ra'ayinsa ina ina ina eh shi a dauke shi a ji a yi binciken ko kuma su gwamnati sun san yadda suke bin mutum shi a bai shi ma kuma gwamnati dinga bin sa ya saka yan leƙen asiri suna ta la'akari da shi zuwa gine nesa har a samu yana <laughs> cikin wannan abin ne to shi ne kaga yau gashi mutane nawa aka kashe su kuma suwa yan aiki yau shi za a canja su yan aikin gidan telecom mm. to ni dai yadda na fana da zu jama'a su tashi tsaye a taimaka wa gwamnati a samu a wajen da labaru wajen a samu a kawo saukin wannan abu domin rayuka ne masu tafiya kafin a canje su yanzu sai an yi kamar shekara biyar <laughs> za a sake formin wa'ansu wanda za su canje su wanda za su maye gurbin su ko to kaga ba shi da kyau don Allah yan uwa wayan suke cin wannan kungiyoyi um, ka su daina magana da sunan Islam su daina magana da sunan Islam wannan ba musulunci ba ba musulunci bane yan ta'adda ne kada su sa mutane suna kyaman musulmai ko duk inda musulmai ya bi ana masa mugun kallo haka ne Allah sauka amin fatan cewar ah, waɗanda aka yi domin su sun ji kuma za su yi amfani da wannan shawarar da aka ba su Allah ya yi wa tsohon shugaban kasar da ah, rasuwa wanda ake kira Bemba Kairaba a ah, Jamara kuma ya kwashe shekaru 95 ne a doron kasa a yayin da ya yi ayyuka da dama sannan ya shugabanci kasan karo ko karo biyu wanda yake daga bisani aka masa juyi mulki muhammad salisu ya sake haɗa rahoto akan shi marigayi ga abin da yake faɗi Shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya sanar da rasuwan tsohon shugaban kasa Dauda Jawara wanda yake da shekaru 95 da haihuwa a duniya ta shafinsa na Twitter inda ya kara da cewa wannan rasuwan ta zama babban rashi a kasar mu sannan ga duniya baki daya. An haifi marigayi a shekara ta 1924 sannan a cikin musulunci kuma ya girma a cikin dangunansa masu suna Manjigi dukkaninsu musulmai ne na Barjali da ke Gambia. Dauda Kairaba Jaware ya girma da sana'an kasuwanci sannan mahaifinsa ya tura shi karatu a ƙasar ghana sannan ya komo ƙasar bayan wasu shekaru da takardar makarantarsa sannan da wasu ilimi na daban kamar abin da ya shafi harkan siyasa da sauransu wannan ilimin da ya samu ya ba shi damar fada harkan siyasa da ya samu nasarar zama shugaban kungiyar ppp a wannan kasar daga nan ya samu matsayin ministan ilimi a yayin da gambia take hannun Birtaniya. Kana ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 1970 sannan bayan shekaru biyar da wannan wahajin ya ƙare ya sake lashe zaɓe kuma. Baya ga haka ne aka yi masa yunƙurin juyin mulki amma hakan bai samu ba. A ranar 22 ga watan Yuni ne tsohon shugaban ƙasa Yaya Jami ya yi masa juyin mulki da ya samu fakar siyasa a ƙasar Senegal sannan ya koma ƙasarsa a shekara ta 2010 da ya gabata. Ko da yake shi ma Yaya Jami ya bar mulki a shekara ta 2017 bayan da ya sha kaye a gaban Adama Baro. to Allah sauka shi dai wannan tsawon shugaban kasa dai ya dace wajen gudanar da ayyukan zo mu gani a kasar Gambia musamman ma a yayin da kasar burtaniya take yi wa wannan kasar mulkin malako ko da yake daga ba daga bisani dai a shi tsohon shugaban ya jami wanda za ka yake can kasar kutunar gini yana gudun hijira a kasar ko kuma an bashi mafakar siyasa yana ci gaba da zama a can yayin da shi kuma adama baro ya naɗe ya ɗare kan karagan mulkin kasar wanda har yanzu shine ke tabuka ko yake taka rawar sa a wannan kasar ta gambia alhaji garba abubakar me za ka faɗa akan mutuwan wannan babban shugaban kasa wanda da su aka yi gwagwar maya tun tabi-tabi kuma ga shi yau da yana shekara casa'in da biyar ya koma ga duka. Hmm, dama ka san duk wani mai rai ya jira ya jira lokacinsa allah zai ɗauki ransa allah sa ya ba shi tsawon rai har ya kai casa'in da biyar da akwai ba sa kaiwa kwana ɗaya ma hmm, to da kuma aikudin da ya yi yau in kana jin gambiya ina cikin wa'anda suka fifita gambiya don da an ƙi da an so su ne suka kasashen afirka su ne har shekara har shekara dubu har eh, eh, eh, mil ma mm, dubu biyu su ne a kasashen afirka su suke gambiyan sannan shi ne kai dai sha'anin da yake kawo fitina ku da aka yi masa ai ba wai ya rusa kasan ba ne abu ne da ya ƙi wa'ansu abubuwa to kasan a wannan lokacin kamar da nake ga muku wani sa'in in baka yadda da abin da marenanka suka suka ce ka yi maka umurni ba to za su za su za su nemi su za su saka ka gefe to kaga shi ya kawo masa wannan rikicin din ya yi jami ya masa juyin mulki to shi ma gashi ina cikin tafiyan shi ba juyin mulki aka yi masa ba amma daga baya kuma shi zo nemi shi zai juyin mulki. domin an dake shi zabe shi shi ya da cewa ah, da dacewa zuciya ya fasa mm. me ya soyi a lokacin ya so juyin mulki shi sa su waɗanda suka saka shi ya hau suka ce kai karya iyayen gidan shi ko wala suka ce kai karya zaka tafi to dama ba sa son shi ma don shi ma ya so mu da ya so ya zo musu <laughs> kayan wuya ya so musu karfin eh, wuya su ma dama ba su so ya tafi mm. to shi sa kaga da kasashe kamar su Senegal aka yi duba haka wannan abin din aka kore shi don shi wannan wanda ya dauki mulkin nan mm. shi ma ubansa ubansa mm, mahaifinsa shi wannan shi ne ya kashe shi kashe ya kashe ya maka nake yi shiga shiga computer shi sa ya rita kare ko shi sa ya rita kare ai bai zauna a sai <laughs> yana ce yana bakan siyasa wala to kaga shi isa kaga kuma abin da nake ga mutane duk da wannan ina sa muna koma baya a Afirka hmm. domin daga ɗaukar mulkin sa shi ne mai reglement de compte wato ya gayya ya kun gayya hmm. to kaga ba shi da kyau normalement musulmi in abu aka yi wakana kada ka je zaka mai zaka mai da martani shi ka mai komai ga Allah don da ya zauna a ƙasan mm. wani da wasu abubuwa da wasu abubuwa sun faru sun faru mm. to shi ma bai da nufa mai kyau don da ya zauna a garin mm. Allah ne kama shi da ya zauna a garin da ya zo aka garin wajen <laughs> don sojoji duk mutanensa ne yawanci eh, to ka gani ai to shi na cikin abubuwan da abin da ya jawo wa kansa shi ya da ja waye su shi ya zo ya same shi za ga so ya gudu ya je gine equatorial ya samu mafakan eh, siyasa to kai dai wannan yanzu allah ji kansa to allah ramshe shi allah sa ya wannan sako ya kai gare eh. su domin cewar a yanzu haka dai ana can ana ci gaba da zama makoki ko? eh ana makoki yanzu haka a ranar talatin da ta gabata ce dai aka kai waɗansu manyan harare da babamai a kan iyakan zirin gaza anda ake ganin akwai wata matsala tsakanin yan kama waje zauna da kuma dakarun tsaron kasar haramtacciyar kasar isra'ila wannan al'amari dai ya sanya babu wani wanda ya ya rasu ko kuma suka jikata in ji waɗansu waɗanda ake ganin cewa suna da wato lura ta al'amarin kai har-hare a can zirin na gaza amma abdulaziz garba ga abin da ya faɗa mana Sojojin Gaza sun kasance masu bukatar agaji tsakanin daren talata zuwa laraba bayan tashin bama-bamai waɗanda suka jikkata 'yan sandan Falastinawa uku. Hamas ta fuskanci farkon hari na Isra'ila sannan ta ja da baya inda kuma sojojin na Isra'ila suka musanta cewar suna da hannu a ciki. A lokutan hudun da suka gabata, 'yan agaji sun ja da baya a cikin yankunan Isra'ila da ke kusa da yankin zirin Gaza a cikin makonni biyun da suka gabata. Tun daga farkon watan Agusta, afkuwar harba makamai daban-daban sun karu Don mayar da martani Isra'ila ta kai harin bam kan sassan Hamas da ke cikin yankin Falastinawa sannan kuma gwamnati ta yanke hukunci ranar Litinin game da rage ba da man fetur da kuma takaita ayyukan cibiyar samar da wutar lantarki a zirin Gaza. Benjamin Netanyahu ya ɗau kungiyar Islama a matsayin wacce ke da alhaki cikin waɗannan tashe-tashen hankulan sannan kuma ya zargi masu dawar Islama kusa da Iran da marama waɗannan munanan ayyukan baya. Wannan sabon tashin hankalin ya raunana tsagaita wuta da ake fama da ita. ita wacce kasashe da dama ke kokarin kaucewa barkewar rikici kasar masar tsakanin isra'ila da kungiyoyin masu dauke da makamai na gaza na kokarin sake shiga tsakani sun gayyaci wakilai daga hamas da kuma kungiyar masu dawar islama wani wakilin qatar ya yi hijira zuwa gaza a makon da ya gabata don dawo da dala miliyan goma wadda shine sabon tsarin tallafin masarautar a yankin abdulaziz garba kenan daga can kasar isra'ila da kuma a yankin gaza an da yanzu haka ake ta tafka rikici tun tali-tali al'amari dai an kisa wato ya ki tira musamman ma cin da ake kokarin shiga tsakani tsaka a isra'ila da kuma a yankin falisina wanda ake ganin isra'ila dai ta zama yar kama waje zauna ne a yayin da ta yi uwa ta yi wajen ganin ta kafa kasar ta kashe kanta wadda ake kira kasar isra'ila amma falisinawa sun ce har yanzu dai ba basu yadda da hakan ba ko da yake wannan yanki ne yanki ne na falisina a can gabas ta tsakiya wannan al'amari ne da ya sa har yanzu ba a samu ci gaba wajen tabbatar da zaman lafiya ba a da garba baka ya kake ganin abubuwan da suke faruwa musamman an da ake zargin kasar wato wasu kasashe na musulmai wanda suke da hannu a ciki na ganin cewa su ne suke taimakawa a kasar falastinawa domin su ma su yi ramukon gayya kan musamman kamar kasar iran kowace irin abu ya faru sai a ce iran kowace irin abu ya faru a ce iran ya kake hango irin wannan matsalar ka san dole ne a ce iran in kai nazarin siyasan wannan ariyan din su isra'ila suna da goyon dukkan europe suna da goyon bayan america domin duk wani ba amerika ko wani kan president ba amerika amerika in bai goya ba isra'ila baya ba to bai zai mulki ba ko mai rashin gaskiyan isra'ila tana da gaskiya wajen amerika ba ta da rafin gaskiya ba ta da rashin gaskiya ita gaskiya akan gaskiya suke me yasa ita isra'ila ake dore mata ake goya mata baya sosai akan yin al'amari to ka san shi al'amarin yana da karfi da yawa shi ka je tarihi sosai ka san su waye masu tafiyar da arzikin duniya matukuna mutane ne shege da suke gano me isa hitler ya yaƙe su ai me isa ai annan magana din yake ai to ka san kowa da irin eh, fusahan da Allah yake mai mm. ya ga cewa Isra'ilan fitinannu ne ba za a ba Yahuda ba za ya zama da su ba shi sa a lokacin wannan yakin din ya so ya gama da su ne kawai ya share su a duniya to shi Allah bai yarda haka ba shine kaga Amerikawa rasha ingila faransa fanya duk da ka ganin nan duk yawancin manyansu suna da alaƙa da israeliyan ne kuma dukiyan duniya yanzu hakan nan abin da ake muku kuke jin fond monetaire international bank mondial onu menene duk su israeliyan in suka ce a za a yi kaza za a yi su kasar isra'ila ba ma kasar isra'ila ba don wa'anda suke tafiya da abin ma isra'iliyan ne duk waɗannan ne nake gaya maka juif ne yawanci su duk juif ne za ka samu juif american juif français juif iladian juif eh, espanyol yanzu ma zan gaya maka a kasashen laraba ai fitin da ake da shi za ka ga kasashen laraba sun gagara samu eh, galaba akan isra'ila mai isa duk masarautan kasashen laraba wannan 'ya'yansu duk juif ne yahudawa ne yahudawa ne don matayensu suka haife su yahudawa ne matayen da suke aure yanzu ba yahudawa ne ai rikici aka haɗa shi yasa aka su palestinian ba za su samu nasara shi ne lokacin da Allah ya faɗi a cikin Qur'ani malamai suke bayani shi a cikin Qur'ani shi Allah ya magana shi a wannan lokacin wannan lokacin ya shi lokacin ya cika domin mai isa su su kadai ne shi yasa kaga America Ingila Faransa Jamus da su waye ne duk da shauran kasashen nan ba sa son jin zancen Iran ba sa son jin zancen iran duk waɗansu in aka dan abu rasha tana eh rasha daban ne wannan ba sa son me yasa ba sa son jin zancen iran domin iran sun nuna cewa su ba sa nan da wannan siyasan shauran kasashen da suke nan su ƴaƴansu yahudawa ne ai shi kai wannan nazarin za ku san cewa me isa ake kyaman eh, iran ba wai domin an shi su ake kyaman su ba a'a to an ce ai suna kira makamai ne na na ai shi ne ga ai su riga wato <coughs> siyasan da iraniyan suka yi a lokacin mm. inda kam nan fannin kake so a kawo mutane bayani siyasa suka yi wanda kaman da rashi ta china suka yi mm. suka dinga kasan lokacin eh, lokacin shadiran amerikawa da su babu bambanci suna ɗiban manyan masu ilimi suna tura su amerika ana ƙara musu ilimi ana koya musu wasu ilimin kimiyya har sha'anin bomban nan su sha'anin nukiliya duk ai iranian masana ne eh masana ne hisa wa'anda suke zuwa duk ba sa son zancen iranian haka ma iraq don ainihin servo scientific kai da donin a iraq an kashe su ne bayan saddam hussein kuma ka san mutane ne wanda aka ware su dama can daga kasar to sai aka je shi isa kaga shi isa kaga ba sa son zancen iran daga an tashin hankali a palestine shi su iraniya ne a bayan <laughs> domin me sun san me iraniya da su iya yi kuma me isa ake yakan iran su kansu kasayen laraba me isa suke yakan iran suke eh, eh, eh, suke su ba sa son zancen iran nuna musu aka cewa iran na so ya rusa su domin su yahudawa ne yasa kaga duk abin da iranian da su yi maka eh, kuwait eh, duk shauran da emira arab nan masu yahudawa a kasashen su jordani ba sa son iran domin an nuna cewa ku da yake kuna da jinin yahudawa mm. wannan a sirrace ake nuna musu a eh. tsoratar da su ba ba sa tare da su wa'annan ba sa nan tare za su rusa ku kasan da ko lokacin da amerika suka shigo kasan saudiya mm. suka yi baz lokacin suka so su yi suka ce iraniyan da su irakiyan da su shigo musu eh, su rusa su suna so su rusa sarautar su mm. duk wanda ina cikin abubuwan abubuwa ne wanda dabara ne dabara ne wanda ba sa son abin da zai taba isra'ila kuma su yau bukatan su su rusa iran ne gabaki daya in suka rusa iran gabaki daya to suna da hannu akan suna zaman lafiya a kuma isra'ila tana zaman lafiya kaji abin da yake ake ciki yanzu yanzu ya kake ganin an da isra'ila take kokarin rusa kasar falisina wannan kaga yanzu su suke da bindigogi da kuma manya-manya makamai isra'ila kuma suna da dutse da dutse suke harbin waɗancan palestinian dai eh, suna da dutse ai palestinian suna da dutse mutanen kasar palestinu su da dutse suke harbin eh, mutanen isra'ila eh. ya kake ganin wannan al'amari kuma duniya ta yi shuru a kai kai kaga me aka yi ai su eh, isra'ila sun san me dutse ai allah wadare ne ai <laughs> ai shi ne ai su suna da bindigogi eh, ko su kuma wa'annan dutse suke suke harba su me ake yi da dutse in aka je gabas <laughs> wa ake harbi ba shedan ba eh. sun san cewa su yanzu akan shedanu suke kuma suna da goyon bayan shauran shedanun duniya ba za a yi ba su ba mm. amma yadda suke tafiyar da abin ba kyau dole ne yau in suka ce abin nan dai tsaya dai tsaya ba sa so ya tsaya in ba sa so ya tsaya kuma me za su ke so suna so ya su duk kasashen laraba wannan ya zama na hannunsu suke shege da su yi da su to a cikin kasashen larabawan sun samu iran sun gagara har yanzu su iran ai ba laraba ba ne sun persa ne sun gama da larabawa duk suka gama da persa suna yan taurin kai to a lokacin duniya ya zama a hannunsu shi yadda suka tsara shi irin abin da suka faɗi su ce muku za a yi al'adunmu za ku ɗauka ko ku sha da naku ai matsalar da kake gani ya kawo zancen extremist eh, menene menene na kasashen laraba wannan da kage yi shi duk wannan abubuwan ne ba za ku ce mutane su bar al'adun wannan musulmai ne suna da al'adunsu yadda yake cikin qur'ani ku ce wai a'a su share mace ta auri mace namiji aure namiji to Allah wani Allah sauka madalla alhaji garba bakar da wani fashin baki da gamar sai kuma mu dawo kasar jamhuriyar kamaru anda da aka kwashi yan gudun hijira wanda boko haram ta wasu da musulunan su a can kasar tarayyar najeriya musamman a sansanin su da ke can minewawo a jihar arewa mai nisa aka cilla da su can kasar tarayyar najeriya musamman a birnin ko a jihar adamawa ta najeriya anda yanzu haka ake ganin akwai yan gudun hijira sama da dubu hamsin a kasar jamhuriyar kamaru musamman a wannan sansanin wanda yanzu haka ba samu komawa masu su ba na ainihi amma wakilinmu ibrahim aziz abdulaziz ya hada mana rahoto da ke can wanda yake wakilcen mu a can jihar arewa maso gabashin ƙasar ta tarayyar najeriya ga abin da yake faɗi a lokacin da ko jirgin sama ya sauka da waɗannan 'yan gudun hijiran a tashar jirgin sama da ke can jihar adamawa isowar wasu 'yan najeriya maza da mata da kuma kananan yara 133 wanda akasarinsu 'yan jihar adama ne da ƙasar kamaru inda ko suka shafe fiye da shekaru shida suna gudun hijira biyo bayan hare-haren da mayakan boko haram suka ta kaiwa yankunansu to ko me za su tuna game da wannan balahira ga ta bakin wasu da suka komo shekara shida ne yau na tafi a Kamerun, lokacin da mun gudu domin tsammani za a yi mana wani tallafi har ma wayansu abubuwa ba ne mutum ya kore ka kan za ka shiga kasan mutane a ranar da muke shigowa ba irin wulaƙancin da bamu gani ba kamar muka shigo gana har aka tare mu wayansu bangogi sun yi ta wulaƙantar da mu a hanya wayansu mutanen mu ma na madagali an kwaso kudaden su turami in an samu sabobi an yi ta girgiza mu har zuciyarmu ya sunke wasu matayenmu ma har suka aiko a hanya lokacin da mun shigo muna cikin agos goma a ranar goma sha biyu a watan agos gaskiya babu jin daɗi na can ma da za mu tawo kuka suke wallahi a ɗauke a taho da su wallahi kuka suke wallahi matsalar mu me babu eh? he ka je ka ɗauko itacen ka kilomita biyar za ka ɗauko itacen da ke za ka sai da naira ɗari eh naira ɗari kuɗin ku da ke kuɗin Najeriya da ke za a saya kuma naira ɗari nan ba za ka sai abinci da ita ba ba za ta sa maka abinci ba. Manyan jami'an gwamnatin Najeriya da suka hada da ministan sabuwar ma'aikatar kula da harkokin jin kai da kai ɗauki Sadiya Faruk su ne suka tarbi 'yan gudun hijiran a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Yola. Of course ta ji daɗi saboda ta yi abin da ya kamata ta dawo da 'ya'yanta gida a cikin hanya wadda ta fi komai inganci da security kamar yadda kuka gani an dawo da su ta hanyar jirgin sama so saboda haka muna cikin farin ciki kuma gwamnatin najeriya ta nuna ma duniya cewa ta damu da 'yan kasata kuma a ƙarƙashin shugabancin shugaba muhammadu buhari ya damu da 'yan ƙasar shi kuma ya ba da eh, taimakon da za a je a dawo da wa'in mutane kuma gashi mun fara a nata bangaren gwamnatin jihar adama ta bakin sakataren gwamnatin jihar bashir ahmad ta ce ko za ta kula da waɗannan 'yan gudun hijiran da suka komo shiri yanzu tun da muna tare da kai in muka fita nan an gama eh, bincike-bincike da za a yi na mutane masu eh, wayanda ke ayyukan tsaro akwai wuri wanda gwamnati ta gyara za a kai su wurin kamun a gano su wane ne yan uwansu a wuraren da suka ce suna da yan uwa gobe shirin da gwamnati dama gobe wasu sarakuna da chairman na local government za su zo su da yake tsokaci wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya unhcr roger volo ya ce 'yan gudun hijiran su ne ma suka bukaci komawa ba wai kasar kamaru ce ta iza su ba. For UNHCR, having refugee coming back is uh, what we call the best durable solution. It's a return home. And the UNHCR has been promoting that uh, uh, uh, solution with the two governments, make sure that uh, any refugee coming back home has decided to do so knowing what are the prevailing conditions here. Waɗannan 'yan gudun hijira su suka nemi su komo, kuma an bi ka'idojin da suka kamata tsakanin ƙasar kamar da Najeriya. babu tilastawa kuma za mu ci gaba da sa ido kan halin da sauran 'yan gudun hijiran ke ciki a ƙasar kamaru madalla ibrahim abdulaziz daga can jihar adamawan tarayyar najeriya da wannan rahoto da ka aiki a kai kuma wannan matsala dai na 'yan gudun hijira guda 133 wanda suka koma su yanzu haka dai a kasar najeriya tana kokarin yin tattalin cewa ta kwashe ma sauran da suka saura a can dajin na minawawo wani al'amari dai mahara ku haram suka sa su a gaba anda suka dinga kai musu hare-hare ba ji ba gani kini sa suka tsallako daga can kasar tasu suka shigo kasar ta jamhuriyar kamaru domin tsira da rayuwarsu a latigar ba abaka shekaru shida suna kasar kamaru shekaru shida suna cikin halin kakanikan yi hmm. shekaru shida kuma suna cikin halin bala'i domin an da suke zaune ni ga ne ba jiyau ba a gaskiya waɗannan bayan allah suna sun wato suna cikin wani rayuwa na wanda ya kamata a ce an taimaka musu ka ga yadda wanda tito yake faɗa cewa zai je so itace ko zai je ya je samu itace a tsakar daji ya zo kuma ba zai iya sai da wannan itacen ko da a ce mu da kudin kamaru dala ɗari ba don muka ce dala ɗari ma ya yi yawa ya kake ganin wannan bala'i da waɗannan mutane suka shiga wani jan kune za ka yi wa al'umma wajen ganin cewa kar a faɗa irin wannan matsala domin wani zama mana kamar darasi ne a rayuwar mu ko Isa da su nake gaya maka duk masu harka masu kawo tashi hangula suna rabuka da sunan islama ba musulmai ba ne domin wannan fitinan boko haram ba islama bai san wannan ba su kuma wayannan 'yan uwanmu mai isa suka gudu gudun hijira suka yi kuma kamaru ai bai jira irin adadin wayannan mutane ba bu jira ba mm. to duk da hakan nan kamaru ya taima ya nuna cewa ina da eh, son son eh, kamaru ta nuna da kuma aka samu da taimakon kungiyar eh, duniya aka shafe fili shine wani wakil kan da minawawo in aka ce kan kuma ba wajen za a ji daɗi ba ne waje ne wanda za a taimaka wa al'umma kada fitinan da ya koro su ya zo ya same su a nan kamaru ya sa security a nan najeriya ma ta karo aka yi sojojin eh, kamaru chadi eh, niger da wasu aka dai aka yi wannan kwamiti yake duk wannan zancen boko haram din ya taso daga daga tun daga eh, niger burkina faso ya shishigo hannun suka yi wani kwamiti mm. ashe a wayan nan abin da su gode wa allah da su tun da ike tun da aka yi wannan kan din har yau da suka tashi suka yadda cewa za su koma najeriya ai yan boko haram ba su zuwa kan din sun bindige su ba to kaji dole ne wannan abin taimako ne abin kuma godewa ne amma in dai ka bar kasanka kai gudun hijira daɗi ba naka ba ne kuma waje ne wanda mutane su kansu wani irin rayuwar suke yi domin su suke tafiya neman itacunansu su zo su yi eh, girkin su su suke neman eh, su suke tafiya kirban dawon su eh to ai kai in ka zo in ka ce za ka sayar wani saya za a yi maka ba za a yi maka wani sayan abin alzirki su ma suna da shi kun zo kun same su su ma suna da wannan aikin to shi sa kuma wannan abin ba kora da hali aka murwe musu ba su ne suka yi dama mm, da kuma taimakan ɗin ƙungiyar eh, nations union pour refugee wanda suke kula da kare wayannan abin suka yadda suka ce eh mu za mu yanzu kaga eh, eh, ministan najeriya ta yi magana an kwashe su an kai su adamawa mm. an riga an yi tsarin inda za a ajiye su tukuna kafin a nemi su sarakai su abin nan wa'yansu manyan gari garurukansu a nemi shi nan su waye famin su daga wannan sai a dibe su kowa a tura shi wajen famin inda famin sai ke zauna yanzu wa'in suna na su ma suna ana niyya mm. wannan mutane suke <coughs> tambayan cewa mu <coughs> muna so mu koma mutane ne suke tambaya su yan abin su suke so su koma amma duk da haka kamaru duk da haka nan wannan kan din a kamaru na kamantawa kamaru na zuba irin nashi kudin din Eh, nations union suna kawo nasu irin taimakon din da ba don haka ba ai da yawa mutane sun mutu a wannan kan kuma ba kan ɗaya kamaru yake da shi ba hmm. kaga da akwai shashin bertuwa da akwai irin kan ɗin hmm. duk da hakan nan kamaru na taimakawa su ma wannan kungiyar nations union suna taimakawa to wanda suka ce ana rajistan su wa'anda suka ce suna son su koma kasan su ko traffic din yanzu su ma ana wannan matsayin din ai wanda suka su koma za a mai da su ai amma da yaddan su ne ba za a ce za a ɗibe su haka kaman kaman ai eh, a wanda ya ce ni ina so in koma ƙasa za a ce bon in za a koma ƙasan ka ku yi lissafi ku nawa ne a tantance su a yi lissafin su su nawa ne su kungiyar um, Nations zoni su sanar da ƙasan su cewa bon mutanen ku su gudun hijira waje kaza su kaza sun na suna so su dawo ƙasan su ai akwai wani jinya waje da mutane uku ne da ƙasan da kuka fito mm, kasan ku da kasan da ta tare ku da kuma majalisar ɗinkin duniya sai haka abin yake ba wani abin da yi eh, kasan kuma duk abin da za a yi da ko tushen mutane da ba su da imani mm. za a same su ba a rasa su kamar da ita wannan eh, bayan Allah take faɗa an kwace mata an kwace an kwace wanda mai yiwuwa ne sun haihuwa wannan duk mai yiwuwa ne domin mutane ba ba kowa bane mai imani ba kowa da mai kowa da sai ta yi haƙuri Allah ya sa ranta ko kuma rayukansu Allah ya kare su da kuma kamaru da shauran kasashen da suka sa hannu a kan abin su rayu shi su haƙuri ko me na wajen Allah to wani shawara zaka ba wa kasar kamaru wajen irin wannan domin ita ma kasar kamaru kamar tana gab da faɗawa irin wannan rikicin wanda yake an muka kula ta waɗansu bangarorin kasar kamaru suna ba sa so su yadda da tsarin gwamnati na neman cewar a ajiye makamai a zo a zauna a tsara komai da komai kuma don a ci gaba da gudanar da karatun yara musamman yadda aka kwashe shekaru uku ba sa karatun zamani wannan al'amari kuma gaskiya abin ya ci tura ko? eh hmm. wato ba mu ce ba matsala ba hmm. in na ce maka babu matsala a mu ne karya matsala ina ko a gidajenmu da akwai matsala a mu da akwai matsala hmm. amma yadda mutane suke su tafiye da matsalolin da yake kasan kamaru shine ba shi da kyau domin yau ɗauki misali mu allah ya sa mun ilmantu ɗan daidai namu zuri'an ɗin sun ilmantu ya za a ce zuri'a mai zuwa ba su ilmantu ba aka ga bai ba ai ba ai gaskiya ba mu kuma mu kuma da muke su da suke wannan abin din ƴaƴayensu ba sa kasan kamaru kuma ba sa karatu ma ba sa karatu a kasan kamaru awal to me yau shekara uku yara ba sa karatu an ci baya mugun baya akai domin wa'annan yaran da ba sa tafiya ilimi su ne ake kira a faransance danger public ne domin ran da su eh matsala ne ga mu da gwamnati da mu kanmu mu kanmu su matsala ne a wajen a wajen mu domin gobe in suka tashi babu yaro ya dauki wuka ya soka mutum kai ne ummal aba'isan da ban karatu to kaga me aka yi kenan ka kai baka san hawa ba baka san sauka waɗanda suka tsara wannan abin suna cin kasashen waje da ƴaƴan zirziran su sun ja mana mu fitina da mu da mu da jikokinmu da ƴan uwanmu da suke na na'uwa da southwest wai har mutane suna gadaran cewa kada a je makaranta kai da ba a je makaranta ba ya zaka zama da ba a je makaranta ba ya zaka ka san abin da ke damunka cewa gwamnati ba ta yi maka abin da ke damunka in dai baka je makaranta ba ya kai cewa gwamnati na cuta to kaga irin abubuwa ne wanda muna roƙon mutane irin abu haka nan zama ake yi zama ake yi a ta neman eh, tebur da za a zauna a yi tsari a sasanta a nemi sauƙin waɗansu abubuwan domin abin da mutane suke cewa abu kaza bai yiwu ba abu kaza bai yiwu ba abu kaza bai yiwu ba in a cikin rikici haka nan me za a iya yi ba a shi ba a gyara komai a cikin rikici haka ne to shi sa ni ina roƙon ɗan uwanmu mutanen west da southwest gashi ma yanzu sun ce makonni uku za a yi ba da ba abin nan amma kuma gwamnati ina sake jinjina wa gwamnati domin Allah su ci gaba matakin da suka ɗauka nan wannan shekaran eh, al'umman ɗin garin abinda suke bukata kenan da su yanzu haka don su ma sun koshi so suke yi ‘ya'yayensu da jikokinsu su koma makaranta sun samu latin shekara uku ba sa son na hudu ya same su to dole ne kuma gwamnati kamar yadda gwamnati ke magana matakin da ya ɗauka na tsaro ya watsa mutanen tsaro a wa'annan duk ƙauyukan ɗin ya zama cewa mutane sun fito malamai sun fito makarantu sun buɗe Allah ya taimaki kuma gwamnati akan wannan hanyar da ya dauka bi izina ta'ala za a cinwa wa wabu in daga baya shauran abubuwan da za a zauna za a gyara bindi zai gyaru zai gyaru zai gyaru bakon za a nemi hanyar da za a tafi da shi to madalla alhaji garba abubakar da wani tsokaci da kai da kuma shawari da ka ba wa iyayen yara da ma gwamnatin kasar kamaru baki da har ma da an da kai magana ko kai tsokaci akan yan gudun hijirar kasar najeriya wanda suka koma gida su 133 madalla Allah saka alkhairi sai kuma mun gangara can kasar Bolivia an da yanzu haka a can kasar suke fama da ko suke cikin tsaka mai wuya musamman ma irin gwamnatin dajin da yake a daban al'umman kasar wanda har sanya yanzu haka shugaban kasar ya nemi a taimakon gaggawa ga sauran kungiyoyi na duniya baki da da ma waɗansu kasashe waɗanda suke da tagomashi musamman ta bangaren tattalin arziki rabi hassan bashir ta haɗa mana takaitaccen bayani akai ga abin da take faɗi Wutan daji na ci gaba da horuwa a dajin Amazonia da yake kasar Brazil. Haka zalika kasar Bolivia na fama da wannan matsalar ta gobarar daji yau kimanin makonni da dama. Kawo yanzu, wutan ta lashe ɗaruruwan kilomita na filaye kuma tana ci gaba da horuwa. Hakan ya sanya shugaban kasar Evo Morales neman agajin gaggawa ga kasashen duniya. A cewar Alice Campagnol, wakiliya wata kafar yada labaru, iska mai ƙarfin gaske na ci gaba da tashi a gabas da Arewaci. kudancin Bolivia. Kuma gobaran da hukumomin kasar ke tunanin sun shawo kan na ci gaba da barnata kungurmin daji. Al'amarin ya sanya gwamnatin Bolivia ɗaukan matakin kawo jirgin sama mai ɗauke da ruwan kashe gobaran daji wanda ya fi kowane girma a duniya. Ya kuma fara gudanar da aikinsa yau kimanin kwanaki hudu kenan. Duk da namijin kokarin da shugaban ke yi domin shawo kan matsalar abin ya ci tura. Mr. Morales ya jinjina wa shugabannin kasashen Paraguay da na shi Chile da kuma hukumomin Spain da suka kira shi ta wayar sadarwa domin yi masa jejeto. Shugaban ya ci gaba da cewa ofishin ministan harkokin kasar waje na Faransa ya gabatar masa da wani taimakon haɗin kai domin kare halittun gandun daji kuma ya ce ya gode da wannan taimakon. A halin yanzu dai hukumomin sun haramta ƙona gonaki kafin yin noma domin shine musabbabin janyo wannan annobar a Amazonia, Bolivia da ma rabi hassan bashir kenan da wannan bayani daga can kasar ah, bolivia da yanzu haka ake ganin ah, akwai matsaloli da ke faruwa alaikar babakar hmm. kaga ah, mu da kasashen ahiyar afirka allah ya taɓaita mana ko domin ba za ka je irin wannan maganan gobarin gandun daji ko kuma girgizan kasa mai karfi da sauransu ba sai dai a can kasashen da suke da karfi mu ne da yake tana <laughs> <laughs> domin aka yi mana irin waɗannan ai mun shiga wani hali ko ga talauci ga rashin aikin yi ga shi ga wannan a cikin muna da irin wannan gobarar daji da ko kuma ambaliya ga ambaliyar wanda yake zuwa mana ma gaba ɗaya rikicewa muke ta shi da ka ga <laughs> alhaji awal allah hmm. ya san karfin kowa <laughs> wannan al'amari hmm. gaskiya shi su <laughs> allah kuma ya san me isa yake jarraba su da wannan na fitinar din hmm. domin duk wannan abubuwan da kake gani in a afirka ne to rike da mu kanmu ba ma rayu don ba mu da maka ba mu da kayan aikin ma da za mu kashe wuta ba mu da shi ka lura ai <laughs> shi sa ka ga kuma ba mu da iska don duk wannan wutan da kake gani suna da mugayen iska iska da yake kawo eh daga an dan kona ne ai eh daga an dan kona ne ko taban nan a kasan kasashen su nan in ka sha taba in ka jefa in ya kama to ya dinga tafiya kenan domin in iska ya zo zai samu karari wanda suka bushe ya dinga ci gaba ke harila masha shi za ka ga wannan kasan eh, eh, brazil nan eh, da bolivia suke cikin wayannan matsalan domin kasashe ne masu jejinsu yana nan da yawa yau ana kiransu amazoni domin ina jin a duk duniya babu jejin da ya kai amazoni mm, wato suke da babban daji to yanzu muka dawo kamar abin da yake yake gudanawa a can dole ne suna da kayan aiki amma bai isa ba domin wutan ya yi karfi da yawa shi sa suke neman taimako ga shauran kasashen a sa hannu in ba haka ba zai fita jeji zai shigo birni zai mugun hatsi kasan kuma a birni ba za a rasa su gas masu circulate ba Mm, ka ji abin da ya sa kenan eh wala ka zan su ko na su wa'ansu yawancin su a manyan birnin su a karkashin kasa ko mai ke ficewa ba kaman angwanne kaman tsofaffin angwanne ba to shi za ga suke yaƙi suke roƙon manyan ƙasashe masu makaman masu kayan aikin irin wani abin su eh, zo eh, su taimaka musu su taimaka musu a tsaye da wannan wutan kuma ina roƙon su wa'annan kasashen su wa'annan ƙasashen su tashi tsaye su taimaka musu su kawo musu gudunmawan kayan aiki ya zama na cewa da gudun kayan aiki da masu aikin ga baki daya domin su wancan ai su suka san yadda ai suke tafiya da kayan su ai in suka kawo bolivia bolivia ko kuma eh, brazil <coughs> da mutanen brazil ba irin wannan eh, jiragen suke da shi ba wasu jiragen hasan kuma yau jirgi in ba wanda ka koya ba in aka kama ka wani shi an kai ka an maka an horar da kai tukunan wani lokaci don ka gane yadda abin yake roƙo ɗaya ne Allah tsaye da wannan fitina kuma su wa'ancan kasashen masu kayan aiki don Allah su turo da al'ummansu masu wannan sana'an kashe wuta da kuma jiragansu a samu a tsaye domin in ba haka ba kan za a wahala nan gaba daga bolivin din daga brazil har munan mm. domin in ya taba su Eh, mun cewa da akwai abu ba ya tafiya shi kadai eh, akwai su ah, annoba da zasu su yi mana da zo mana mu mana ba ba abin daɗi bane ah, to madalla ali garba bakar sai kuma mu koma kasar jamhuriyar chadi an da can kuma aka yanke wa 'yan kungiyar boko haram a ah, hukunci na ɗaurin shekaru goma zuwa ashirin a gidan kurkuku wannan al'amari dai ya sanya ministan shari'a na kasar mai da martani kan irin al'amuran da ya hango cewan waɗanda ake ganin 'yan kungiyar ne ta boko haram amma hafsat abbas ta haɗa mana bayani akan gare ki hafsat Domin yi wa ƙasa adalci an yanke wa ƙungiyar Boko Haram hukuncin ɗaurin shekaru goma zuwa ishirin a gidan yari saboda ta'addanci in ji ministan shari'a a ranar Talata. An yi shari'ar 'yan ƙungiyar Boko Haram a cikin wata kotu ta musamman da ta shafi shari'ar gaskiya. Har ila yau shari'ar ta kai ga yanke hukunci game da 'yan ta'addan sama da ɗari biyu da arba'in, na ƙungiyar Union of Force. Hare-haren da 'yan Boko Haram ke kaiwa ya kuma ƙaru fiye da na na watan Yuli shekara ta 2018 a tafkin caji Mafi yawancin 'yan kungiyar sun fi kai hare-haren a sansanin sojoji. A ƙarshen watan Maris sojojin caji 23 aka kashe a wani hari a arewa maso gabacin tafkin. Wani harin da kungiyar ta kai a ranar 21 ga watan Yuni ya yi sanadiyar mutuwar sojojin ƙasar 11. Rikicin da 'yan Boko Haram wanda aka fara a shekara ta 2009 a arewa maso gabacin Najeriya da kuma matsayin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 hukumomin tsaro waɗanda suka hada da mazauna yankin. madalla hafsat abbas da wannan takaitaccen bayani da yake mana akan shari'ar da aka wa waɗansu 'yan ƙungiyar boko haram waɗanda suka ɗauki makamai kuma suke halaka al'ummar da basu ji ba basu gani ba wani al'amari da ya jefa ƙasar kamaru ƙasar chadi jamhuriyar nijar da kuma ƙasar tarayyar najeriya cikin halin haƙula'i wanda yanzu haka al'ummar su da dama suke can a ƙasashen ƙetare suna zaman Bishin na ganin cewa dole ne sai wannan al'amari ya kare kafin su sake komawa matsugunansu alhaji garba abubakar kasar kamarun mata ta yanke wa waɗansu dakarun tsaro shari'a har na da su bakwai waɗanda suka halaka waɗansu mutane waɗanda ake ganin fararen hula ne haka kurum cikinsu kuma hadda waɗansu wato hada yara ƙanana da kuma mata da waɗansu matasa ga kuma kasar caji ita ma ta fara irin wannan a yanke hukuncin ya kake gani wannan irin abubuwan da ke faruwa me ya kamata a yi ina muke nufi kuma a ina za mu diga aya a kan wannan al'amura da ke faruwa a ƙasashenmu na yankin tafkin chadi tun da ka ji kamaru ta yi chadi ta yi hmm. me isa kamaru bata kama ni ba me kamaru ba bata kama ka ba me chadi ba bata kama wani ba hmm. wa'annan mutane ne wanda na gaya maka ɗazun nan su suke bata islama tukuna zancen boko haram su suke bata dole ne wanda aka kama shi da hannu a cikin wannan al'amari a yi masa shari'a a ba shi sakamakon abin da ya yi aikata wannan ma ba sakamakon ka ba shi ba yi kai dai an kamanta ne amma da shari'a da za a yi da shari'a da za a yi ainihin rai da rai za a yi ba su ai don sun kashe al'umma sun rusa fami sun sa wa'yansu yau hakan nan ba daɗi sun shiga wani mugun hali mugun hali kuma an raba waɗansu da musulunci an raba waɗansu da ka ga dai ɗazu wanda ka wanda gani to kuma yanzu haka akwai sama da dubu dubu nawa ne wa wawa yanzu haka nan waye su waye an mala baisa su ne an ba su shekara goma ai wannan shi kotun cadi ma ya yi ya ya ah, sun yi musu adalci sun musu adalci wannan mutanen wanda ko da yake an ce babu rai da rai eh, babu eh, eh, pandezon da sha ba su rai da rai su mutu a cikin kursu domin mai isa in aka ce za a lissafa adadin mutanen da suka cire musu rayuka abin abin ya yi abin abin da su fararen hula da sojojin da suka dinga kashewa abin ba wannan ina cikin abin da ake kira gyara ake nema wannan abin da aka yi musu nan an yi musu ne domin su dawo cikin hankulansu su san cewa su fita wannan ɗaya ƙungiyar da aka saka su a ciki su dawo indiya daidai su dawo islama wanda ta san cewa ita ba ta yadda a cire ran wani ba abinda aka yi musu kenan ai an ba su shekara goma nan ne domin su dawo cikin hankulansu su kiyaye su san cewa gaskiya gaskiya ce musulmin musulunci bai yadda ka dauki bindiga ka harbe dan uwanka musulmi kuma ya haramta ma ya haramta ah, jinin jinin mutane haka kawai ka kawai kawai su kansu yanzu sai su gode domin suka timi abin nan shi an musu rai da rai su gode domin famin wayan su kashe su kansu kansu a kan titi sai su ne ya kashe kashe sai ya kashe su to Allah ya amin sai kuma mu koma can ah, manyan kasashe guda bakwai masu karfin tattalin arziki na duniya anda suka gudanar da taron su musamman ma a can kasar faransa kuma a cikin taron a shugabannin kasashen nahiyar afirka da suka halarci wannan tarurruka nasu sun nemi cewa ya cancanta a kawo karshen yakin nan da aiki ce ki cinyewa a kasar libya domin hakan shine ya sanya waɗansu kasashe wanda ake kira a kasashen nahiyar afirka na yankin sahara guda biyar a wani ya saka su a cikin wani hali ciki kuma akwai yankin tafkin chadi wanda ake ganin akwai makamai da suka ringa kwararowa daga can bangaren na libya abdulaziz garba ga abin da yake faɗi a yayin da ya hango mana wannan rahoton kasashen jset sun ba da tabbacin goyon bayan su game da aikin majalisar ɗinkin duniya wajen shirya tarurruka na musamman a ƙasar libya don kawar da rikici game da manufofin kasashen yamman lokaci yayi da za a kawo ƙarshen rikici a libya sannan a mayar da hankali kan neman mafitan siyasa tare da rike matsayin da ke kewaye da babban birnin ƙasar tripoli iya warware matsalar za ta kasance ta hanyar shirya tarurruka biyu ta wani bangare kuma taron ya samu asali ne da kuma yarda bisa wakili na musamman na majalisar ɗinkin duniya ga. san Salame kafin yakin ya farke amma sai dai kawo yanzu ba tsayar da rana ba ko waje wadda za a shirya waɗannan tarurrukan. Mr. Salame ya ce dangane da bayananmu za a gayyaci shugabannin sojojin Misrata da kuma Zintan waɗanda su ne manya masu ta da zaune tsaye. An faɗi hakan ne a cikin sassan diflomasiya. A cewar majiyoyin Libya, Gasan Salame ya kuma gana da Tunis Usama Juli, shugaban rundunar ƙasashen yamma, shararren mamba na ƙungiyar 'yan uwa musulmi kuma wanda ke tabbatar da tsaro ga mayakansa babbar manufar waɗannan tarurrukan ita ce shimfiɗa wani sabon tushe ga taron da ya gabata a sikirat ƙasar morocco tun shekara ta dubu da goma sha shida don ba da damar sake haɗa kawunan masu ba da izini na libya wanda a yau an rarrabo tsakanin gabas da yamma za a shirya wani taron ƙasa da ƙasa na daban a new york ƙarshen watan satumba a gefen babban gidan taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya allah sani da gaske ne a wayannan manyan kasashe na duniya suka yi domin tun da suka kai shi a shugaban kasar mamar gaddafi har yanzu dai kasar tana cikin rikici kuma abin yana kan gaba kun baya wannan matsala dai na kasar libya ya sanya kasashen nahiyar afirka da dama cikin halin kakani kan yi ciki har da kasashen da kuma waɗansu kasashe can na yammacin sahara wanda yanzu haka ake fama da har-hare na ta'addanci kuma a kasashen ne na kuma ne kasashen duniya ne musamman ta bangaren turai suke ta kai kawo wajen ganin cewa da su yi kokari su maido da zaman lafiya a can kasar ta libya a garba babakar ya kake gani wayan kasashe za su mai da zaman lafiya kamar yadda ya kamata musamman a majalisar ɗinkin duniya wanda dama can tana kasar a kafe kuma ga kasar faransa wanda ake gani ita ce kama uwar gami na wannan rikici da ya faru da ya fara faruwa a can kasar kuma tsohon shugaban kasar su nicolas sarkozy shi ake gani jagoranci kashe shugaba muhammad gaddafi gashi yanzu ne suna cewa za su kawo za su mai zama lafiya hakan zai zai yi kuwa a su ganin ba a su ganin ne amma shi suna manta abu daya su kansu yanzu haka na wayannan kasashen mm. abin da ya kama faransu duk wa'annan kasashen ba su san adadin makaman da yake cikin kasar libya ba ba su shina ba ba su san makaman da yake kasar libya ba ya za su yi su tsayar in sun tsayar ma manyan lobi wanda ake su lobi masu kera bindiga ya ya za su yi ai tun so me suka bata abin ai gyaransa sai allah domin a yanzu ita kanta libyan kashi nawa ne kuma su duka mutanen su ne wannan ya a fakaice ina ina taimakawa wannan mm. wannan ina taimakawa wannan ya za su yi tuju kamar mashin aftar ma kamar a kasar faransa ita ce a bayan abin to ka gani ai wataƙila yanzu sun raba ma duk sun bata abin nake ga maka <laughs> sun bata domin yau ko sun ce sun daina ba su makabu san adadin makamin da su suka ba wa kasashen libya ba domin lokacin suka dinga turo musu da makamai idonsu a rufe da ayi a kashe kadafi a kashe duk mutanen kadafi su zo su zauna su tafi su ne za su tafiya da kasar libya da man da karkashin kasanta magana din kenan eh matsalan kenan na karkashin kasa na kasa sun taba yaki a banza ne ina suka yaki suka ce maka abin duk inda kaga ake yaki karkashin kasa ne ka yi ba su za su tafi maka da shi kenan magana <laughs> abu ɗaya za su yi ba a ce ba ma son kasar libya ta dawo kamar da ba mm. amma su son gaskiya su su taimaka wa kasashen libya mm. duk ancien din nan su fito a fito da su a fito da su har da dan kadafin duk a fito da su su zo su zauna a gyara al'amarin din su yafi junayensu mm. abu zai kyau domin har yanzu ai da akwai partizan shi kadafi ai ah, suna nan kuma da yawan suka dinga jin daɗin sa yanzu su dai su ba sanu da kansu ne suna tsoro kada a bindige su ko kuma da kama su kai su gidan gidan yadi to kaga in suka yi wannan ba zancen makami ba zancen mutane biyu wannan mutane biyun ba komai bane a Libya shirme ne su biyun da faransa take taimakawa boye a boye duk shirme ne su fito da duk su dan kadafi duk a fito da su famin kuma hannun daman kadafi wani suka aiki da su tun da aka dinga rufe su a fito da su a zo a samu ruwa a samu zauna a wanke hannu a gafarci junaye a ce ba yanzu kasan mu manta abin da aka yi wa mai gidanmu mm. ko shugabanmu mu mai wa Allah Allah ne zai ba zai biya zai mana sakamako akan wannan mm. amma yanzu mu nemi mu mayar da kasan mu kamar yadda shi ya so shi a jitu in wa'annan manyan suka jitu ba abin da zai fi karfin to ya za a yi eh, da wannan dan tawaye hafta wannan hafta wannan hafta fabrication din america ne da ingilishi da faransa su suka daga yana fito tukuna <laughs> ai wata na gama gaba wallahi ku dinga lura in mutane suka taya za ka gani wanda aka ɗauko shi ko ya juma a can america in aka so mai rikicin shi a dawo da shi ƙasa shi ake prepare ya dauke waje ko ina faransa in aka dawo da shi ko ina kotun duniya ko <laughs> ina kaza waje kaza na a eh, duniya to eh, sai kaga ya shigo a hankali to <laughs> duk a soko za ku an ce za mu su da rai to ya haƙuri kawai kundi ah, alaika bakar muna shirin fita daga cikin wannan shirin na wannan rana da za ka faɗa wa al'umma dan takaitaccen bayanin ka ko na ah, takaitaccen zan ne don Allah ko da yake naga cewa yanzu ana kokarin rufe yankan katin zabe eh me za ka faɗa wa ina roƙon al'umma mu shaura kwana biyu yau ran asabar hmm. in Allah ya kai mu da minuyi sha biyu da dare zuko mai dai tsaya ba za a sake buɗe katin zaɓe ko jin shi bayan an yi zaɓe in Allah ya kai mu mm. to kuma kwana <laughs> kwana biyu na roƙon al'umma mu wa'anda ba su da kati su je su je su yi rajista bale kam nan ta juye mm. wa'anda kuma suke da katin da yake wani gari daban kuma sun dawo duwada da zama su je wajen ilikam za a canja musu karta mm. domin zaɓe na zuwa bai cancanta a yi zaɓe babu ƙuri'anmu ba dole ne shine yancinmu shine muke son eh, irinmu muke son kuma addininmu to a alayi abakar akwai wanda suka dinga suna korafi cewa an je an dauki sunan su a gidajensu har da ba kai musu katin zabe ba ai lokacin ba da karta bai fito ba ko eh, in Allah kai musu ya hakuri karta zai fito in karta ya fito eh. mu ne mambarorin mu muke representant din jam'iyyar mu a ilekam za mu sanar da su cewa karta sun fito duk wanda ake rijista yanzu karta bai fito ana jiran in aka yi close eh, kafin karshen shekara kartuna duk za su fito domin aka yi close hakan nan a lokacin ne mashin yake aiki <coughs> to ba laifi to madalla alhaji garba abubakar da amsa ganyatar mu da kai ko da kake yi a kowane lokaci da fatan cewar kuma za ka koma gida a cikin koshin lafiya insha Allah sai masu kallon mu da sauraron mu da fatan cewar kuma mun gode da zuwa mana idan kuka kai kuna sauraron irin abubuwan da muke kawo muku a wannan gidan talabijin mai tarin albarka Hausa bakwai taro al'umma musamman a wannan shiri na mu zagaye duniya mu sha labari wanda ya mu algarba nake ce da ku ya da kuma madadin waɗanda suka taya ni wannan shiri daga ku musamman Muhammad nasar da kuma sauran wanda suka yi kokari muke musu fatan alkhairi ne nake ce da ku mu zama lafiya kwata a wani shiri na gaba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa